malai ce alƙisin sani ɓangare na biyu wato shine fannin ta'amuli ma'azzauja ma'azzauji bangaren yadda ya kamata mace ta gyara alaƙa ta da mijinsa to su kuma shi an yi wurin malai ce a darsul awwal musharakatu zauji fi afrahihi wa ahzani ana so mace ta yi tarayya da mijinta a cikin farin cikinsa da bakin cikin ma'ana duk lokacin da miji ke cikin farin ciki sai ma kina cikin farin ciki yana cikin bakin ciki sai ma kina cikin bakin ciki ba daidai bane a cikin uwan mijin ki tara su ma'azin mijin ki yara su shi yana cikin damuwa da tumbukewa ke kuma kina cikin sakewa da wala ba an samu matsala duk lokacin da mijin ke shigo gida yana fara'a sai ma ki yi shi nuna fara'a in ya shigo ki ga abusan hira to ke ma sai ki nuna damuwar ki amma koyo akwai rigira sai na ga wani na taɓa mini kai kowane na in dai wanda na iya dambe da shi na sai na yi masa one plus seven die ki zama tare tare kina ɗan baki dariya a cikin gida don ya huce in ko wani abin damuwa ne da bakin ciki ya samai ke ma ki nuna bakin cikin ki kun gane hususa abin da ake so ita mace duk da wani abin damuwa ya same ta mijin ana so ta ɗan sassauta kasar nuna damuwarta da yawa mun karanta da ku akwai matar da ɗanta ya rasu amma mijin da ya dawo da taya bai gane ba saboda haka a kula da wani. malam ce mu musharakatu zaujati zaujiha shin ko tarayyar mace da mijinta fi jami'a a farayi a cikin dukkanin farin cikinsa wa azani da bakin cikinsa min ma yazidu ala qatihi ma az-zawjiyya quwwatan yana daga cikin abin da ke ƙara ma alaƙa su ta auratayya ƙarfi wa yushilu nara muhabbati ma ya ƙara hura wutar ƙauna da soyayya tsakanin su malaki jawab an sana'a musharakatu zaujati tarayya musharakatu zaujati zaujaha tarayya da mace za ta yi da mijinta fi afranihi a cikin farin cikin sa wa azani da damusa amrun matsalubun wani al'amari ne abin neman fi hayatin zaujiya a cikin rayuwar ma'aurata wa kana khadija ummul mumini na na khadija uwar mu'mini ta kasance radiyallahu anha namuzijan ita ce namuzijan wani abin buga misali ra'i'an mai ban ƙaye limasharakatin mar'ati zaujaha wajen tarayyar mace da mijinta. Fi jami'a a farahihi a cikin dukkanin abubuwa na wato nuna farin cikinsa wa azalihi da kuma abin da ya shahi wato bakin cikinsa wa qissatuha wa ma'an nabi da kuma kissa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama inda bada in zulul wahayi lokacin da wahayi ya sauka gare shi laysar da khafiyati ba wani koyayyen abu ne ba ladai qurra al'a'izza a wurin makaranta masu albarka masu girma saboda haka kowa ya san abin da ya waru ga ummuna wato khadija lokacin da manzo Allah ya shiga halin tsoro da firgici ya zo yana ce masa zan miluni zan miluni ki lullube ni ki lullube ni tace masa a'a wallahi la yukhzika Allah kaza kaza kaza kaza irin ka Allah ba zai wulakanta ka ba Allah ba zai yi kaza ba ana so kenan yayin da namiji ya shiga damuwa mace ta zama ita ce take share masa hawaye a darsa sani shine mu'awadatihi ala kasbil halal ana so mace ta taimaka ma mijinta amarya ke jiya ko mu'awanatihi ta taimaka amare ko amare kuna ji yi ku taimaka ma mazajen ku ala kasbil halal wajen neman halal to an waye gari mata abinda suke so kawai namiji ya samu ci halal ci haram ya kama musu ta bushasha ko ba a san hakan abin da ake so mace maka ba mijinta yanzu ku ba alal misali abin da ya a Kano na wannan malamin makarantar da ya kashe wannan ɗalibar tashi ai ƙarshen abin da ya waru an zargi mata ko san dalili saboda an kawo yarinyar gidan kuma ita matar ta ga yarinyar me yasa ba ta ɗau matakin kwaɓa ba me yasa ta faɗa mu hukuma ba da ta tsira sanadiyar wannan duk su suna firizi kuma irin waɗannan kisa sai suna nan da yawa mijin mace na kidnapping yana samun kuɗi tana koyewa ita ma an zo kamu sai a kama da ita saboda haka sai an kula mace sai mu kama miji wajen neman sana'a ta halal mala yake su'al tambaya hal yu'addu al-mar'atu allati tukallifu zawjaha fawqa wus'ihi bin nafaqati min adad zawjati salihah domin ana ƙididdiga salihan shi ana ƙididdiga mace wadda take tilasta samun mijinta ya yi mata abu sama ga abin da bai iyawa wajen ciyarwa da wajen sutura ana ƙidaya ta min idajin zaujatun salihan cikin ƙididdigan salihan mata maliki jawab ansa wala ya juzu lil ba baya halitta ga mace an su tukallifa zaujaha Da ɗora mu mijinta nauyi sauka ƙaƙati abin da bai iyawa tun na faƙati wajen ciyarwa hatta ya ƙurruhu zalika hawa wannan abin ya tilastar da shi ila tanawulin haram zuwa ga neman haram fi kasbihi wajen sana'a sai da irbatai wa man fa'ala zalika duk mata da ta yi haka faraisan min idadus salihati haka ne ba a kididdiga ta cikin salihan bayi cikin salihan mata allati wasafa annabiyu wanda annabi ya siffanta bi annaha hiya allati tuslihu lizawaj cewa ita ce inganta ya dace a yi aure ta wa kanat almar'atu min as-salaf mace ta kasance daga matan magabata ta qulu li zawjiha tana cewa mijinta idza arada al-khuruja min baytihi in yayi niyyar fita daga gidan gidan shi lil amri wurin aiki wal kasbi ko wajen sana'arsa sai ta ce ya abdullahi ya kai bawan Allah iyaka wa kasbil haram ka shedinka da neman dukiya ta haram kun ji masan magabata ku kuna haka nan kuna yi ana yi ba a yi gaskiya da ka yi ba su da yawa da yawa kun san wasu mazaje na ku sana'a su ta haramci amma mace sai ta layi inda ana sai mata sarƙoƙi na zinari ana sai mata awarwaro ana canza mata jeran ɗaki ana mata abin da take so sai ta wata to ba daidai ba ne ita wannan matar in mijinta zai yi ta raka ce sai ta ce ya abdullahi ya kai bawan Allah iyaka wa kasbil hara ka shedin kada nemo mana dukiya hara fa inna nasbiru ala al mu muna iya hankuri akan yunwa wa durri da cuta da matsala wala nasbiru ala nar amma ba ma iya hankuri da wuta Allah azabar Allah. Don haka don Allah duk abin da ka samu na halar ka kawo muna. Addarsu Salis, darasi na uku, annubadarar su ila ijabatin da'iz zau, ana so mace da kasance mai yin gaggawa wajen amsa kiran miji in ya kiraye ta. Ku iyaye mata da suke tare da ni suna fahimta. Duk lokacin da miji ya kiraye mata dai akwai wasu abubuwan da za ki ga mijin kina yi na alamar yana so ya kasance ki da ke ga yawon nan alamar ki nuna masa ke ma ya bukata ko kina so ko ba ki so ko kina da shawa ko ba ki da shawa mijin ya nuna bukata ce gare ki ki nuna masa amincewa ki ɗari bisa ɗari shi ne ake nufi ana tambaya ma hukumar ijabatul mar'ati ha? menene hukuncin mace ta amsa kiran mijinta inda ma da alul firash sai ya kiraye ka zuwa ga shimfiɗarsa jawab ansa wa yajibu ala mar'ati wajibi ne ga mace an tubadar ila ila ijabati da'awati ta gaggauta zuwa ga amsa kiran mijinta idan da ahalil firashi idan ya kiraye ta zuwa ga shimfiɗa wala tarda lahu haka ne kada wala tarda lahu kada ta yarda da rashin karɓa kiransa wa iyaha an yabi ta gambarin alaiya ka shedinta ga ta kwana mijinta yana fushi da ita duk mata da saboda sun samu wata matsala da miji sai ɗaya ta yi fushi da shi ta ƙyayar ne ta ba yadda ba to wannan macen za ta kwana mala'iku Allah na ɗebe mata albarka suna ta surwa mata la'ana ana ta yi mata rubutun bala'i ana Allah ɗebe miki albarka Allah ya miki Allah wani ran hare ki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza da ar-rajulu imra'atahu in namiji ya kirayi matarsa ila shi zuwa ga tizbida fa sai ta ki fa ba ta gazbanu alaiha sai ta kwana mijin da haushi da ita Allah ta har mala'ikatu mala'iku Allah na la'antarta hatta sun biya har gari ya waye akwai matan da in namiji ya yi kusa da su sai su ce halami ka to da shi wasu zai ka ce in ji kwan akwai matar da in miji tana son kwanciya da ita ta ce in ji kwan kai akwai matan da ba sai an yi jirga akwai namiji da ya ce wallahi mata sai baya kwanciya da sai ya biya su to ina sadakin da ya biya kenan ta bai da cikin karuwa to da wannan ba ɗabi'a kwarai ba ce akwai matar da ka cewa tun da na faɗa ma matsala ta baka ji da matsala ta ba baka damu da ni ba baka san martaba ta ba baka san darajar ta ba sai na nuna maka ni abu ba ko babu ba a haka wannan bangaren ba a ladabtar da miji akwai matar da za ta yi ta azautar da mijin ta wannan bangaren ta san ya jarabtu da ita wajen so ya kwanciya da ita ita kuma duk abin da ya kashe ta tsale shi sai lokacin da ya shigo gida ya ce ta sai da komai da wani ishi an ce akwai mai kwanta ɗanta don ki aza kuka akwai mai kama tsaye yaron suka rungu da cewa kai wani irin mutum kashi kai ba ka da hankali ka sa ka sai ko ta jariri akwai su ko da su tsoron Allah kuma akwai ku saurara ku saurara akwai wani malami na bani labari ya ce wasu mata suna tsaya ta gabansa suna lira sai guda ta ce ma guda ba su tsaye na bayansa guda ta ce ma guda wai ke wanda ta ce na wai wanda aka yi na haka aka yi miki ta ce halaki a aka yi miki ta ce wallahi ni na gidanmu haka ɗaya ka tuwo mini hannu ta ce rabba na wai ate na wanda ta hudu na rufon sai kayatan ga abin da ta hudu ba wai na wanda haka abin yake ta ce wai haka ya kaso masa sai guda ta ce ni kam billahi lazi la ilaha illa wa in ba shi kwan ba wallahi kyale ne ne kai wagga wahalar duniya wagga wani malami na bani labari an bani labarin wasu mata wannan bai a gare amma maza zan faɗa musu wannan sai mun kai wurin maza zan faɗa musu wasu mata suke su <laughs> suna tsayiya wani malami na shi ma yana jin hira ko sai kuna hira ba ku kuna hira ba wani lokaci ba ku lura da maza na ba ku sai ku magana Allah ya sa mu gani a malaki a darsun rabi'u darasi na hudu a saurara mun gaba da wannan ko wannan hadisi a kanar da musulmizi imamu tirmidhi ya fitar da shi yace adam kufranul ashe. daga cikin abin da ke ƙara ƙulla zamantakewa mai kyau tsakanin mata da miji rashin kafirce ma rashin budurce ma abubuwan da miji kawo ya kamata duk abin da miji ya yi miki ki gode mai ki daina butulce ma miji akwai mata butulukuwan jaki eh kuma mutum akwai wani da kafan labari ya ce malam nake na ya ce gaskiya a yi hakuri zan rabu da wanci na ce saboda ne ya ce malam lokacin da muke akan gwamnati ya ce na dai sai ma wanci ne na jina masa gida na sai masa sarkoki na sai masa kaza yau ga ni an jarabce ni amma abin da boye Allah nan kai min nuna min ta kai kamar da ida duniya bai komi ya ce yau ga ni an waye gari ban da komi duk abin da mallaka ya ƙare na nemi ta sai hilin shan wata sai da hilayenta mu ɗan samu abin da mun kai lura ko cikin sarkokin da mun maka ko hota ya tsaye ba za ta yi ba kuma abin da take kurce kurce lalle in rabu da ita to kun ci ɗabi'a da wasu mata kai wannan ba daidai ba ne ana so mace ta zama mai godiya ga mijinta mala ya ce ma hukumu kufranul akil menene hukuncin mutunce mu zamantakewa da miji da yake jawab ansa kufranul ashiri mutunce mu zamantakewa da miji ai ihsanu zauji mutunce mu kyautatawa miji min da dukhulul janna azhulun nari yana da shi abin da ke wajen ga mace shiga wuta budurce ma abin da miji kai miki yana da shi abin da ke sa mace shiga wuta ku masu aure ba ku sani ba ne amma ku tambayi wanda ba su da aure ku saurara ku ci akwai mata da take neman a taimaka mata da naira saba'in ta sai shinkawa ta naira hamsin ta sai haki na naira ashirin don ta samu kari ta ce wallahi in ka samu wannan kare shi ne za ta yi sai kuma ka tafi na dare saboda ba ta da mace amma yau miji ya miki goma na arziki ya sai komi amma sai ki kama ce mai a hmm, a miji sai mijin zuwanci a sai wata a sayo makaroni a sayo musu arish mu yaushe mara zama da sai arish muka arish da mu ji mun kwamta akwai ba sai wannan ko ba mu ka shirin ku da wannan yana wajen kama ba ta samun shiga wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ra'aytu nara na ga wuta wa ra'aytu akthar aliha an nisa kuma mafi yawan wayanda ke cikin wuta manzo Allah ya ce duk mata ne alu sahabi suka ce ya rasulullah ya manzon Allah bi hinna saboda butulcewa suka mazajen su ila yace aka ce ya kafurna billah ko mata na kafirce ma Allah ne ala annabi ya ce a'a ya kafurna al-ashira suna dai butulce ma abokin zama an ce Allah ya tsare kada mace ta yabe ka duk inda ka jima tana yaban namiji a ce ɗan bawa wallahi sallahi wani wani na Allah na to an ce an ka bincika hina makabarta mm. da ka ji matsalar ta mm, a yi namiji sai wani to an ka bincika hina makabarta eh sa an zo an same su kaya wa ya kafirnar insana mata na mutunce ma ta wasu da mulajen su kai musu annabi ya ce lau a santa ila ihda wannan dahara da za a kyauta samu ɗaya daga cikinsu awon zamani sun ran da ka aure ta har da Allah ya raba ku sun mara asibin ka shay'an sai ta ga wani abu gare ka wanda bai masa daɗi ba Anas, za ta ce mara aiki min ka hairun kasu ni ran da nake duniya ban san umarnin ka ba mace da na da wannan illa man rahimallah sai wanda Allah ya barahama ba tun mace ta miji duk abin da ya kai mata ran da ya bata mata rai guda za mu ce ita ta da Allah ba ta ga umarnin zaman ta da shi ba wannan hadisi mutafaqun alai a darsul khamis darasi na biyar shine wato hadaran min min al tabzir wato mata ku yi hattara ku daga almubazzaranci da dukiyar miji musamman irin wannan lokaci da muke ciki wannan lokacin da muke ciki aure yana ta mutuwa kuma ba abin da ƙara kawo mutuwa aure ina almubazzaranci saboda haka ana so mace da nisanci almubazzaranci daga nan sai darasi na wato shidda shine a sararin zauji wato kiyaye asirran miji ana so mace da kiyaye sirrin mijinta duk asirran mijinta ta yi kokari ta kiyaye baya halatta ga mace ta dinga watsa asirin mijinta tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min asharrin nas yana daga cikin mai sharrin mutane manzilatan da samun mummuna wurin zama ranar kiyama ar-rajulu yubdi ila imra'atihi namijin da zai lulluba da mata sai wa tuqdi ilayhi ta lulluɓa da shi thumma yashur ahaduma sirra sahib sahibi sai ya dawo yana tura asirin wani yanzu yan matan da a gani ana kai amarya misali ran juma'a an waye gari asabar sai a kawayen sarki a kawa ne mala ne ne ne haka ne to ni Allah ba Kashi ci ai ni gaban nan sai na ka ba daga uku uku ai ko da ya shigo bara shi kenan to injin da ya so miki da yan barkarar raka zanna ina ni kaza an so da ita ai idanun gano ba su gane ta to wannan bai dace ba ke ke zama wawuya tana tare da wanci ai ni ban yi kwana ba sai ba ki kwana ya same ki to wanda ina ni ina kwana na san waɗanda mazaje na yanzu ba imani gai ba ta sai rahama gare su ba yake ce to ni nuna da rahama yana da kina ni ne ni ba da ni wani abu amma babu wani abu kuma da haka ni ban da wata mukara wannan ba daidai ba ne ki ce ki tura cikin miji haka da wasu ba a san akwai matan da suka kware wajen iya bugun ciki akwai wanda ka san ka san hanyar da mijin ki kwanciya ne ai wanga dolan namiji da Allah ya bani ta karewawa duk wasu ko ne ba iya ma duniya yace a ah, bai kan nawa ai in faɗa miki wane nan da a gani ne wanda ki Allah ba sai ta lallaba ta sai ta sa ta kore ki kiriya sai ta aure miki wanda ki an rinza ko ke mai bakin amu don fata shi yi a an shi likuluci darasi na tara istinabu kasratu shakawa ana so mace ta nisanci yawan kawo ƙare-ƙare ba a son mace wala yan bagi lil bai kamata ga mace ba an ta kuna kasirata shakawa ta zama mai yawan kawo ƙaran mijinta bai haisa ta inda tukusirin yin shakaya zaujiha take yawan kawo mijinta ila auliya ihi inda ƴan uwa ne au auliya ha? ko inda na uwanta ke sa a kowace ta sosai a ce to ga ga taran ta sahu to ni an kai miki rada hmm, to ni dai wallahi ban iyawa da wanka bakin ciki da duk suna da bakin cikin su sun ka koya abin su amma ke reza ke ne bakin amu ke abu ke ganga ke ganga haɗi sa da zarar ta zo ana na ana taɗin juna ana ta ku bari ta zo gobe sai ka faɗi ba a sa haka ne. ba a san kina yawan kai ƙarar mijinki inda ɗan uwa dai wai ki ce da abu ya ta so ki inda uwa sai ta ce ni bai wata ƴar sata magana ina ta kai da ke amma ta cikin zuciyarta tana ce miki ƴar sata haka nan ƴan uwa ne haka nan ƴan uwanki har a gaji da ki suna ki daina wannan ki zama mai hankuri da juriya ana so mace likulli sabilatin wa kabira tun matsala babba da karama sai cikin ƙara miji ba a san wannan adafa ta ce ƙadafa alabi fulanin kaza wa kaza kun ga yawa ne ya kaza da kaza su uwayen ba a yi musu an ce miki saboda haka yana da kyau a kula da wannan sannan darasi na takwas shine adamu jawazi saumin nafli rashin halarci azumin nafila bi ma'adar zauji inda miji yana nan gida darasi na tara adamu jawazi huruji bidun izinin zawjiha kada a fita ba da izinin miji ba darasi na goma istinabu idkhaliha adil misantar shigowa da wani baita zawjiha gidan mijinki bidun izinihi ba tare da izinin miji ba na goma sha ɗai Alana ala nazafatil baiti wa asatihi kulawa da tsautar gida da kuma kayan gida waɗannan abubuwa a takaitar takaitawa su ne abubuwan da a takaice mai son karatu ya koma makaranta malamai na su bi mai littafi alhamdulillah abin da ba karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yi mana muna addu'a ga waɗannan ma'aurata ubangiji Allah ya ba su zaman lahiya Allah ya sanya alkhairi Allah ya ba su zuriya ɗayyaba Allah ya ba su zaman lahiya su da mazajensu bayan Allah da suka yi tsayin daka ganin wannan walima ta haɗu muna addu'a gare su baki ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi anan za mu tsaya kuma insha Allah sai kuma wata haɗuwa ne alkhairi Allah ya haɗa mu anan nake cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh